yau muna ranar asabar watan ramadan yana da kwana 24 haka ne ko 1439 hijiriya kuma yau muna takwas ga watan 6,2018 miladiya yau muna tara abuwan 2018 yau wannan shi ne karatunmu na 23 a wannan majalisi na maza na karatun tafsirin alkur'ani mai girma da bayanin ma'anonin ayoyinsa a masallacin alkulafa'ar rashidun da ke unguwar agege a jihar Legas, <clears throat> wanda muna cikin tafsirin suratul tauba aya ta 36 inna iddata shuru إن عدة الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم ولا يمثلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين نعم التي إن عدة الشهور عند الله lallai lissafin watanni inda Allah a wajen Allah subhanahu wata'ala ifna ashara shaharar shine watanni goma sha biyu ma'ana ta fuskar abin da shafin lissafi na wata dangane da la'akari da haihuwar wata da kuma mutuwarsa ma'ana wasu alhali yana jariri da kuma kare wasu zuwa lokacin da zai fita domin wannan shine mafi dadewa a tsarin da duniya take tafiya a kansa na lissafi kuma mafi yawan al'umma a al'ummatan da aka yi a da yanzu galibinsu sun fi a kan. tsari na nizami na na wata luna a madadin tsari na rana wanda kuma shine tsarin da larabawa suka sani shi yasa sai Allah subhanahu wataala ya musu magana da irin yaransu domin duka abubuwan da suka faru a baya na larabawa da suka kayyade shi da tarihi a adabinsu na baka kafin su ma samu rubutaccen adabi suna kayyade shi ne da abin da ya shafi lissafi a watanni lissafin watanni wanda yake ya gino akan la'akari da hudowar wata da kuma faduwarsa kuma yadda Allah subhanahu wataala ya gaya musu cewa لتعلموا عدد السنين a هو الذي جعل الشمس allah يعلمون الله yake cewa shine wanda ya sanya wallahi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nura ya sanya rana ta zama tana dauke da haske mai zafi wata kuma yana dauke da haske mai sanyi kuma Allah ya kaddara wa ranar da watan kowanne yana da masaukai wanda ba sa wuce wannan masaukan Allah ya yi haka ne domin ku gane lissafi na shekaru da kuma tsarin lissafi na ku na zakka da hajjin al'amura da kuke gudanarwa wanda suke da alaka da lissafin kwanan wata to anan <clears throat> Allah ya yassare mana lissafi ta hanyar wata ko kuma al'amura na sama saboda su babu sa hannun dan adam a cikin Allah ne yake gudanar da su tara a ce an samu wata matsala to amma farkon abin da aka fara ganowa kafin a samu solar system ko tsari na rana sai da aka fara samun tsari na wata tun da shi da ka aka fara gane shi shi kuma tsari na rana sai da aka fara samun ilimi na falaki da abin da ya shafi gudanar halittun sammai da kasai sa'an nan aka binciko lissafi ta hanyar wato ainihin abin da ya shafi rana sai ake neman taimako da wannan tsarin domin iyakance a zangonni da muke da shi da su guda hudu na da ko kuma guda biyar na damuna da rani da bazara da sanyi da zafi wataƙila ka kara da kakama to wannan lokuta mawasin da muke da su sakamakon ilimin falaki ne har aka iya gano su da kuma yanayin tsarin gudanar rana a sararin samaniya daga nan ne ma dan adam yake iya gane yaushe ne zai girbi yaushe ne yake sarar ruwa zai zo da sauransu to a ƙarƙashin wannan ne kamar yadda muka faɗa a jiya aka samu sunayen ranaku da watanni wanda mun ɗan yi bayani a taƙaicen taƙaicewa game da abin da ya shafi sunayen watanni da larabci kafin zuwan musulunci da kuma sunayen da hatta ma musulmai suka zo suka tara ana kiransu mun tsaya a bayanin watannin turawa wanda a yau muke amfani da su tun daga kan watan yanayir januwari kenan wanda shine alkanu shine kanunin sani zuwa watan januwari february kenan wanda shine Shubat sai kuma watan azar shine watan maris wanda shi yanayir din sun sa masa a bisa tsarin lissafi yana da kwana 31 shubat kuma february yana ya tarawa kuma baina 28 da kuma 29 gwargwadon adadin shekarun da yake ya canja ya koma 29 sai kuma march shine azar shi kuma yana da kwana 31 sai nisan shine april yana da kwana 30 sai kuma ayyar shine mai mai ko mayu yana da kwana 31 sai shi shine watan june ko yuniyo sai tammuz ne watan yuniyo julai huzairan yuniyo yana da kwana talatin watan tammuz kuma june yana da kwana 31 watan ab augustus kenan august yana da kwana 31 watan ailun september yana da kwana 30 watan tashirinul awwal shine october yana da kwana 31 sai kuma tashirinul thani shine november ko november yana da kwana 30 sai kuma kanunul awwal shine disambar yana da kwana 31 kuma mun faɗa cewa waɗannan watanni duka ana danganta su ne zuwa ga wasu gumaka ko alloli nasu kamar januwari asalinsa daga wani allah nasu ne janus ko yanus wanda shine mai gadin ƙogogun sama kuma shine allan farawa duk wata farawa da take da alaka da lokaci wai suna cewa tasirinsa ne a wajen asalin arna na ruma maguzawar ruma da kuma mutanen girik girkawa shi kuma fabrair asali da kalmar febra ne wanda abin da zai nufi shine wankan tsarki wanda ake yi kamar na bikin buɗe fulawa da ake yin sadi shekara a wannan watan wanda asali da january da february duka ƙara su akai maris kuma suna danganta shi ne zuwa ga wato ainihin a ɗaya daga cikin allolinsu na rumawa wanda yake nufin wato allon hutu sai kuma april shine abirilla shi kuma shine watan damuna wanda yana da alaƙa shi ma da wato ainihin wani imani nasu da suka yi sai watan mayu shi kuma wata alliya ce wasu sunanta maya wace ita ce ta haifi wani allah da ake kiransa utsari shine jupiter kenan wanda shi kuma shine allan damuna da kuma danshi kuma shine ke dauke da sama a bayansa duniya gaba ɗayan ta kai sai kuma jun shine yuniyo shi kuma wata ne na samari da ake sa musu albarka sai a ce wasu fa kenan sai watan julai shi kuma an danganta shi ne zuwa ga kaisar yulio shi ne julius kenan caesar julius sai augustus shi kuma ɗansa ne wanda ya adoptin ɗinsa shi ma kuma wai waliyi ne kuma empire ne shi ne muke cewa da larabci imperator augustus saint augustus ko caesar augustus shi ɗan julius ne amma na adoption to sai kuma aka ci gaba da cikewa da lissafi sept da oct septa da octa da nova da deka wannan duk lissafi ne na roman romans septa din shine a wato bakwai da september wata na bakwai octa din october wata na takwas octagon angle mai abin nan cycle mai angle takwas ko nova kuma tara november dai kafin goma amma da aka ƙara watanni dai a sama to sai wannan ya zama na tara goma sha ɗaya sha biyu kwanakin da muke da su mun faɗa cewa a asali kafin zuwan larabawa sunan mun kawo su har da baitukan da ake kawowa na waka kamar yadda al'imam ibn kasir allah jikansa da rama da wasu daga cikin malaman tafsiri suka kawo urajja an aisha wa inna yaumi bi awwala aw bi ahwana aw jubari ko aw jubaru aw tali dubarun aw tali dubara fa in aftu fa muqnisu da awwalu da da jubar da dubar da mu'unis da aruba da shiyar sune ne wa'annan kwanakin guda bakwai daga baya suka dawo asabtul ahadul ithnain thulatha al arba'a alhamisun sabt na faɗa mana su asalinsu da hausa cewa an samu saɓani na masana wanda galibi dai abinda suke cewa shine su wa'annan kwanaki dama sun daɗe a da wannan suna nasu asabar lahadi tun dai da bahaushe ya tashi ya tarar da su ne sakamakon zuwan addini da larabawa tun lokacin da laraba faranfa suka fara shigo mana da addini da kuma harkar kasuwanci da kuma rubutun kasa adabi ta shi rubutu shikenan aka san sunayen nan kuma yanzu zai wahala maka samun mutum ya iya kawo maka asalin sunan ranakun mana na Hausa sai dai kamar masana suna cewa da al'ummar da kaga tana da sunayen ranaku da yaranta to wannan al'ummar ta dade da addini a cikinta shi yasa ka ga hatta su kansu turawa muka ce ba ture ba wai muna nufin wanda suke ingilishi kawai mutanen portugal portugal portuguese turawa ne mutanen faransa turawa ne mutanen ingila turawa ne da sauran dai mutane mutanen italiya su ma turawa ne wayannan galibi su ne akuyar su ta yi kuka a cikin turawan da suka yi mulkin mallaka wanda kuma sakamakon tasirin mulkin mallaka su yi saura a kasashen da suka yi mulkin mallaka to dukkansu idan ka ɗauki yadda suke kiran sunayen ranaku za ga akwai alamar alaka da juna wanda asali masdarin ɗaya ne misali yanzu idan ka ɗauki ingilishi wanda shine mu ne ka samu a cikin kan za ka ga wato ainihin ranakun namu suna farawa ne daga wacce ce ranar farko ne ranar aiki ta farko monday ko litinin ita ce ranar aiki ta farko sannan kuma sai talata sai laraba sai alhamis sai juma'a sai asabar to ranar farko ita ce asabt ranar asabar kenan wanda sun ce asalinta day of saturn ke shi kuma saturn din yana ɗaya daga cikin sunayen tsofaffin allolinsu wanda suke danganta shi da ɗaya daga cikin planet duniyoyin da ake da su wanda shi ne ake ce masa zuhal wanda suna ganin cewa shi ne wanda yake ɗaukar ɗawainiyar saukar da ruwa a cikin alloli shi yasa za ka ga ibn alwardi a cikin a cikin lamiyarsa idda'i zikirar agani wal gazar lahawa wa janib yana cewa liman mene yar sudu fil laili zuhal ga wanda zai tsaya yana ta jiran tauraruwa zuhal ta bayyana sai ta bayyana sannan za a yi ruwa za a sha ruwa to suna danganta ta in ka koma tarihi zuwa ga ita wannan ranar rana ce ta zuhalu shi sa bayan ingilishi da faransanci mara ya fito cewa a asabar samedi an fassara ta da take nufi shi malam dan faransa a canje digiri na ɗaya da na biyu zaura ka yana jin faransanci ko nicola sarkozy ne ne shi ta saboda haka asabt ita ce ranar ranar satun ko satun kaukabu zuhal kenan sai sunday ita ce ranar lahadi ita kuma suna danganta ta zuwa ga rana suna ce mata day solis haka suke ce mata asalin yarensu na roma na farko to da ingilishi sai suka ɗauko sai suka mai da ita day of sun day of the sun ranar rana ayyau shams kenan ita kuma ya kuke ce mata ranar lahadi dimash wanda ita ma na an fassara ta ne duk ma'anarsa da yake nan na taɓa dubawa na ga a yaren italiya da yaren portugal da yaren faransa da yaren anglo na farko anglo-saxon na asali wanda da shi ne aka tashi ingilishi da kuma yaren girkawa za ka ga duka ma'ana ɗaya ce ranar rana kenan kuma ita ce ranar bautar rana sai ranar litinin kuma wanda ita kuma rana ce ta wata wanda suna ce mata day of moon a day of moon da haka a yawon kamar kenan sai sai ake ce mata monday yawon ita kuma lundi kuke ce mata ko ya sunan litinin lundi ko amma dai ranar wata ce ina ita ma sun ce daga asalin ya sunan wata liyun ko ba shi ne dai muke cewa nuna ba ko to da yaran faransa shi kuma liyun su kuma landi suke ce mata ranar litinin a ingilishi kuma gaga ana ce mata monday ranar bautar wata kenan sai kuma talata ita ce a ita kuma asali suna danganta ta zuwa ga tiwu tiw ko tiu shi kuma asali a yaren anglo-saxon suna ne na wani allah wanda asalinsa shine suke cewa allan yaƙe-yaƙe wanda kuma yana da alaƙa da wato ainihin wannan planet ɗin da suke cewa mars don haka tuesday ɗin rana ce ta wannan tauraron da ake kiransa mas, wanda da ce muke ce masa mirrikh kuma da masu mirrikh shine allon yaƙe-yaƙe a wajensu sai wednesday ita kuma asali wodin day kenan akwai wani allansu da sunansa wodin kuma sun ce ana danganta ta zuwa ga mercury mercury ɗin kuma shine wannan Utsari da muke faɗa wannan planet ɗin na utsari shi ma to suna cewa shi kuma shi ne allan kasuwanci allan fasaha allan makirci da kuma allan sata da fashi da makani. kan shi bature kuma yana da allansa har yana da allan magani wanda yake a surar maciji da dare yana da allan shari'a shine a surar wata mace ta wani abu haka kuma yana girmama wannan abin nasa a matsayin addini kai kuma wata wata rafin baka sani ba sai ka tafi kai kuma ka je ka ta girmama abin har cikin zuciyarka shi sa a matsayin ka na musulmi dole ka san abu ka tsaya a daidai haddin ka dan kar ka wuce misali domin abin da shari'a ta yadda ka yi shi saboda larura to kuma ba ta yadda ka wuce larurar ba ka wuce gona da iri to wannan kenan sai kuma ranar alhamis thursday shi kuma suna danganta ta zuwa ga asalin wani wato ainihin gunkinsu wanda ake kiransa thor t h o shi yana ɗaya da cikin alloli wanda shi kuma yana nufin wato kaukawan mushtari shi ne jupiter kenan ɗaya daga cikin wa'annan taurari na sama shi kuma suna ganin cewa duka allolin roma aka tattara su to jupiter din shine ya fi su don shine duniyar take bayansa gaba ɗaya ke ɗauke da ita shine hamilul earth to sai kuma friday ita kuma suna danganta ta zuwa ga friga shi kuma friga din wata mata ce ita kuma ita ce matar wannan allah nasu da suke cewa wojin wanda suka sa wa sunan laraba kenan da juma'a da laraba mata da miji ne a wajen su. ita firiga ɗin matar wodin ce wanda aka kira laraba da sunanta wanda kuma suna cewa wai ita ce allar soyayya da lafiya kuma sannan duk da haka tana nufin wannan tauraron na zuhura wanda muke cewa zara matan wata wanda da turanci ake ce masa venus wannan su ne sunayen ranaku to abin tambaya a nan shin lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ake kiransu to asali dai manzala su salama balarabe ne allah ya aiko shi a makka ya hijira zuwa madina kuma a tarihinsa bai taba fita daga makka da madina ba sai inda ya je yaƙi sai kuma abin da aka rawaito na cewa ya je biladu sham ya je siriya hasuri ya je na farko tun yana karami ya koma lokacin da ya je wa khadija kasuwanci sai ya yakin tabuka da ya je sai ta'if da aka rawaito ya je tun lokacin da shekara ta goma bayan annabta shekara uku kafin hijira sai kuma da ya koma domin yakin hunain bayan nan ba a rawaito maza Allah sallama ya kasance mai yawan yawace yawace ba saboda haka abin da Allah su ma ya kwarewa da shi shine iya civilization na mutanensa, to amma duk wani abu da yake da alaka da sakon da Allah ya aiko shi ko daga ina yake manzo su ya san shi saboda a bisa larura ta isar da sako ba zai yiwu ya isar da abin da bai sani ba to amma idan ka kula sai ka ga sakon da Allah ya aiko manzo Allah su da shi duk da kasancewarsa shakundun amma an so a kalubalanci larabawa da shi ya zama mu'ujiza. da tahaddi da kalubale challenge shi kuma challenge baya yiwuwa ka kalubalanci mutum da abin da bai sani shi yasa za ka ga yawanci abubuwan da alkur'ani ya ba da muhimmanci a kai abubuwa ne da dawa balarabe ya san su sai a masa tabari garka in ka isa wato gashi gashi ka san shi amma an zo maka da abin da ba za ka iya ba a cikinsa shi yasa ga alkur'ani bai going deep into anatomy na na dan adam ba so da laraba ba wannan ilimin ne a gaban su ba ya dai faɗi iya abin da basis na human anatomy da embryology da abin da yake da alaƙa da ilmin al'ajinna na halittar ɗan adam amma ya kuma idin zai maka bayani daki-daki akan abin da shafi human anatomy bai ba sai dai duk wani abu da za ka karanta ba za ka huce abin da addini ya yi layin foundation ba na basis ɗin human anatomy sannan idan ka koma wato ilimin biology bil jumla abin da ya shafi ilmul ahya abubuwa masu rai tsaga alkur'ani ya yi magana dabbobi ya yi magana tsirrai akwai surar da ya kira da sunan dabba ma suratul fi suratul baqara akwai suratul suratul nahl namli kaga kwari kenan sannan kuma suratul an'am abin da ya shafi dabbobin gida sannan kuma duk da haka idan ka koma abin da ya shafi harkar ilimi na teku ilmul bihar ya ɗan tattaɓa beris abubuwa wanda duk wanda zai karanta ilimi na na kimiyyar ruwa sawa'un na injiniyarin ne na marine ko kuma gaba ɗaya ilmul bihar ɗin umuman za ka ga an ɗan faɗi wani abu da yake da alaƙa da shi ah, kamar Allah subhanahu wa ta'ala ce auka zulmatin fi barin bijin shawo mawjin min fawqi mawjin min fawqi sahabu zulmatin ba'dha fawqa ba idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wannan duk wanda ya karanta physics ya sani sannan kuma duk da haka yayi magana akan abin da ya shafi nutsu a cikin ruwa wa shayatin kullu banna'in wa ghawwas sa'annan ya yi magana a kan waɗansu abubuwa wanda asalin foundation na wannan ilimin za a iya ɗora shi akai amma saboda larabawa ba mutane da suka saba shiga ruwa ba shi sa addinin musulunci bai tsaya ya mai da hankali akai sosai ba duk a cikin dabbobi ba wanda Allah ya challenge din balarabe a kansa irin rakumi saboda ba wanda ya san rakumi a duniya irin balarabe ko ba are da san ya san rakumi irin bala'ar da. sa Allah ce afala ya muru na ilal ibil kaifa kulikan sai aka kira zuwa ga kallo na nutsuwa akan abin da shafi rakumi wanda kallon da zaka iya gane na ɗaya ka kalli irin yadda halittarsa take babu wata dabba wacce take da tsaurin jiki irin rakumi ba wata dabbar da duk duniya a cikin dabbobin duniya kai ko abin da bature ya yi duk abin da za ka ɗora masa kaya sai ya daidaita kake iya ɗora masa amma an ka ɗora masa yana kwance to ba zai iya tashi ba amma kuma shi kaɗai ne za ka ɗora masa kaya yana kwance kuma duk nauyin kayan ko sun fi ƙarfin ya tashi ya ɗaga shi ne kaɗai wanda in ka kalli structuresa da naturesa wajen halitta za ka ga Allah ya ɗaga shi sama saboda domin yanayin zafin temperature na sahara da yake yawo a kai inda zai zama dab da inda cikinsa yake da kuma inda hantarsa take to da kila za ta iya narka masa da hanjinsa ta cutar da shi sannan shi kaɗai ne Allah ya sanya masa wata mana'a a jikin tozansa wanda idan ka duba adadin maddar duniya da take jikin tozansa kamar yadda masana suka faɗa tana taimaka masa sosai wajen rage masa wajen tsotse masa zafin kishirwa da kuma ba shi dama ya tafiya kuma raƙumi saboda shakuwar balarabe da rakumi, ya sa raƙumi yana da emotion irin na mutum an ce ban da giwa ita ce kaɗai take yin kuka da hawaye in an mata mutuwa irin yadda mutum yake yi to babu kuma kamar raƙumi shi yasa masana raƙumi suna iya gane an yi mutuwa in ana tafi a jeji in ana ta kawo maka labaran raƙumi wannan afara ya nuna irin ibil kaifa kulikan to wannan balarabe ya yi mamaki ba a taɓa tsaye da shi akan ya kalli raƙumi ba sai da aka faɗi wannan aya saboda abu ne da yake da alaƙa da shi wannan miraculous nature of the Quran ke mu'jiza al-ijazul ilmi na Qur'ani abin da shafin geology balarabe yana ganin dutse amma iya alakarsa da dutse shi ba zai iya wani ce maka wani sedimentary metamorphic ko waye wannan duk kuka san amma dai yana wuce su yana ganin su da haka shi yasa Allah subhanahu wataala da ya tashi bai tsananta bincike bai tsananta bayani akan dutse ba kawai dai ya kira su da suna hijara kuma ya kira su da suna jibal wanda ko akwai wanci tsakanin minan nahiyar usulubiya tsakanin hijara da dutse da zai magana wuta a cewa da har nasu wal hijara wa minan jibali judadun bidun wa kumurun mukhtalifun alwanu wa gharabi musud wannan kuma tafasil ne da sai a yanzu geologists suke shiga su ga irin tafas abubuwa na duwatsu akwai wani profesa akan wannan aya kawai ya musulunta kamar yadda abdulmajid zandani yake ba da labari ya ce gaskiya wanda ya ba da wannan bayanin a taɗaice kuma ya haɗa komai da komai akan abin da ya shafi dutse gaskiya ya kamata a nuna masa shi ya dinga bauta masa wani profesa james ya zo wani conference da aka karanto masa wani na jibali judadun jam'u juda bayan jam'u abiyar وحمر جمع أحمر مختلف ألوانه وغرابيب جمع غربيب سود جمع أسود yace wallahi akwai su a cikin duwatsu kuma ba yadda za a yi mutum da kai ya gane su inda ba wanda ya duwatsun ne ya bada ba to don haka da aka zo batun abin da ya shafi ilimin hai'a filosofi na hai'a addinin musulunci yana discouraging din hai'a ga baki ɗaya, shi yasa lokacin da suka zo suka ce da ah, abin nan suka tambayi manzo Allah sallallahu akan ya gaya musu geometrical nature of the water hilal crescent sai suka ce yaya batun wata mesa yasa yake zuwa ɗan karami sai kuma ya girma sai kuma ya fara tauyewa a haka haka har ya kuma zo ya fadi to inda an ga dama za a ta fito amma shi ilimin hai'a mabni ne ala zan har yanzu bamu wanda yake da nazariya wani theory wanda yake theory ne authentic wanda yake duka masana kimiyyar falaki sun hadu a kansa in wannan ya ce wannan zai iya saba masa shi sa duk wani ilimi da yake da alaka da haida za ka shi ƙarya ce a cikinsa kawai da bata kamar yadda sheikh muhammad al allah ya ji kansa rama a tusin suratul a'raf ya faɗa to shi sa kawai sai Allah ya dawo da su akan lissafi yace ce hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj sai kawai aka ban magana aka ci gaba so gaba da ilimin ne a bata ne a cikinsa wanda daga nan ne kuma aka shiga metaphysics mawara tabi'a da sauransu abinda ya shafi ilimin falaki da taurari wanda zai amfani ka wajen lissafi yana da amfani in ya wuce haka kuma zai zama hura to anan ubangiji subhanahu wata'ala sai ya takaita mana akan bayanin watanni cewa guda goma sha biyu ne kuma ya ban mu a haka To lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo abin da ya tarar da laraba suke suna yi shi ma sai ci gaba da yi dangane da abin da shafi lissafi kwanakin da suke suna cewa asabt al al'ahad su ma shi ma da su ya dinga misali akwai hadisin abu da ta Allah ya kara yadda a gare shi ko da yake hadisi ne munkar ko kuma hadisi ne wanda yake mu'al malamai sun illanta shi saboda ya fi kama da abin da abu ya ji a wajen ka'abul ahbar. fiye da a ce a wajen manzan Allah sun sallama cewa khalaqallahu aljibala yawm as-sabt Allah ya halicci wata eh, duwatsu ranar asabar ya halicci kaza ranar lahadi har zuwa dawowa ranar juma'a an ambaci ranakun da sunayensu amma dai akwai dalili karar da yake nuna a lokacin mu zara ana kiransu da sunayensu watanni ana kiransu da sunayensu su ma daga shi shaharu ramadan gashi manzala sama ya ce cikin hadisin abubakar ta inna zamana hadista dara ka hayatihi yau khalaqa samawati khalaqa Allahu samawati wal ard eh, minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyatin eh, zulqa'ada wa zulhijja wa muharram da kuma guda ɗaya rajabu ko zakara kenan ana kiransu da sunayen su allazi baina jumada wa sha'aban kaga an faɗi jumada da sha'aban ko kawai wanda ba a ji ya zo karar a hadisi ba rabi'in al-awwal da rabi'u al sani amma safar ma ya zo manzala sama ke cewa la adwa wala tiyara wala safra wala safara rabi'in al-awwal da rabi'u al sani kuma sune ba a ji su karara a cikin a cikin nassi na hadisi ba to amma lokacin da manzala sallama ya zo ba a yin lissafi da su wayannan watannin a ce wai za mu yi kaza ranar kaza ga watan kaza ba wa shi balarabe kawai abin da ke shi ne abubuwan da suka faru misali zai ce kafin shekarar giwaye shekarar da aka haifa annabi sama tun da aka yi shekarar giwaye to duk abin da ya faru ana linkin ɗinsa da shekarar giwaye before ko after a ce shekaru goma kafin shekarar giwaye shekaru biyar bayan shekarar giwaye abin da ake kina amma ba a cewa ranar uku ga watan kaza shekara ta kaza ba a cewa a baya kuma kafin shekarar giwaye ana ɗaukar ranaku da yakuna da sulhu sulhu da aka yi da yarjejeniya misali a ce tun shekara kaza kafin mu halima ko kafin mu bu'a ko kafin harbul basus ko kafin harbu dahis wal gabra ko kuma kafin harbu banu kaza wa banu kaza ko kuma a ɗauki kisan wani babban gawurtaccen jarumi a cikin kabila wanda ya shahara a ce to tun shekara kaza kafin a yi masa kaza shi za ka ga ko a cikin waƙoƙinsu wa yawma bu'athu wa yawma bu'ath min a'ajibi rabbina ala hu min dhullatil kufri jani yawma mabu'at wata rana ce sananniya a wajen larabawa to bayan manzara suna ya bar duniya lokacin sai na umar allah ya kara yadda a gare shi a lokacin an fara faɗaɗa daular musulunci saboda aka daular Ruma, an fita an ɗauki musulunci daga arabian peninsula an tsallaka da shi har teku don haka an je fasha an buɗe farisa an je roma an buɗe roma kuma mutane da yawa sun shigo musulunci wanda an amfana da su wajen tsare-tsaren tafiyar da daula don sai na umar su ne ya fara ganin komai su ne masa littafi idan aka zo tsari na gudanarwa abin da ya shafi sojoji ana musu littafin su a adana bayanansu su da kuma albashin da ake ba su sai na mai ce wannan yana da kyau mu ma mu dinga yi aka fara kifin record su ne aka ga sun fara kaza aka ce a dama su tintini suna yi a civilization din su saboda ka sai sai na umar ya ga babu laifi ma mu karba mu dinga yi muna wanzar sama ya ce ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin kuma kuma yana cikin su har aka taho aka taho sai aka zo wata rana sai na umar allah ya kare da a gare shi ya tara sahabbansa ya tara mabiya ah, wanda yake jagoranta ya ce ya jama'a kuma mana kusan ya da tarihi sai suka ce wa ma'arriku me kake nufi da musanya kwanan wata da lissafi sai ce taf'alu a a'ajib wani abu ne gwarawa suke in an ce a'ajib jam'u ajab ko jam'u ajamiyun abin da ake nufi shine bagware wanda ba musulmi ba a wancan lokacin ke amma yanzu kuma ana cewa al'ajam ana nufin waɗanda ba larabawa amma asali da aka an ce a ajim ana nufin arna inda dai kamar kaɗaɗin da haɗe da su kirjidin da sauransu wanda muka faɗa ranar nan gashi a waƙar hassan ولا تجعلوا لله ندا واسلم ولا تجعلوا ذيا كذي الاعاجم za su ma ya hana irin rungumar nan da ake yi wacce gwarawa suke yi cewa shay'un taf'aluhu al'ajib to wannan sai na Umar sai ce wani abu ne da gwarawa suke yi sai su ce kaza ya faru a shekara kaza a wata kaza a rana kaza to ashe ce nan sai na Umar ya samu a wasiku da suke turo masa ya su rubuto masa a shekara kaza a wannan mun rubuta wannan musika a ranar kaza misali a ce ranar uku ga watan Kuzairan, a shekara ta 680 bayan miladiya sai na umar yana karatu yana rubutu yana ganewa kuma bayan shi da yawa da sun sabai suna ganewa zai dubu sabit ma har garin yahudawa ya je koyo luka siriyaniya ya zo yake wa na sama aiki don haka sai na umar yana faɗa sai suka ga ai sun kwa gane sai na umar sai ga wannan wata hanya ce mai kyau da za a dinga adana al'amura na rayuwa wanda ba za a zo ana kai kawo a kai a ce kaza a ce kaza ballantana mutane masu nagarta suna karewa dole ana buƙatar yadda za a dinga iyakance abubuwa sai suka ce to ya za a yi musanya ranar haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce a'a a sanya ranar da ya yi hijira wasu suka ce a sa ranar da ya mutu ya koma ga Allah to karshe sai aka haɗu akan ranar hijira domin ran ita ce ranar da ya kamata a celebrating ita ce ranar da Allah ya ɗaukaka addini aka samu aka sanya dutse a foundation na farko na gina daula to shine sai aka fara daga watan muharram shine watan da ake dawowa daga hajji za a fara sabuwar shekara a madadin a fara daga rabi'in al-awwal mutum daga lokacin sai ya zanto musulunci yana da tasa kalandar daga lokacin sai na umar allah ya kara yadda a gare shi yana daga cikin achievement na sai na umar amma duk da haka akwai mutanen da ba za ka iya canja musu asalin tsarin su mu dai a musulunci idan za mu yi ga abin da za mu amma mutanen da suke zaune a ruma a daular ruma ko daular fasha idan za su rubuto wasiƙa suna iya rubuta da asalin lissafin da suka zo suka samu duniyarsu a kai kuma wannan ba a rawaito cewa akwai lokacin da wanda daga cin shugabannin musulunci ya tsawatar ko ya hana tun da su asali ba wai suna yi ne bina'an ala waccan aƙida ta su ta musulunci ba kawai bina'an ala tauƙiti saboda haka abin da yake azhar wallahu alam shine amfani da lissafi na miladiya da kuma amfani da sunaye na kwanakin mako irin wannan ya danganta da maslahar da musulunci zai samu a kai amma al'asali shine tunda musulmai suna da nasu to yi da na musulunci shine ya fi zama alkhairi kuma abin kunya ne ga musulmi ya mai da hankali akan abin da ba nasa na musulunci ba ya kyala kuma nasa na musulunci musamman da yake yana da alaka da ayat su amma idan mutum ya tsinci kansa a larura ta zamantakewa na gamin gambiza a irin nan ko kuma maslaha ta rayuwar duniya wacce idan kuka saki na miladiyar kuka kama nakun na musuluncin to za a yi ta samun inconsistency a abubuwa abubuwa za su ki tabbata yadda ya kamata to ya halatta ku gina akan wancan din kamar abin da ya faru kwanan nan shekarar nan da ta shuɗe a ƙasar saudiya a 2017 asali tun da aka kafa daular saudiya lissafin su da lissafin hijiriya suke to amma saboda international relations ɗinsu da kuma alaƙarsu da bankin duniya ba da rance koranta da alaƙarsu da ƙasashe na duniya wanda duka ƙasashen galibi suna amfani ne da lissafi na miladiya wanda da suka buga lissafi suka ga su da suka zauna suka koma lissafi na miladiya suke koma lissafin su na hijiriya su ba su da matsala a cikin gida amma wajen gudanarwa da sauransu wannan yana kallafa musu asara iri daban-daban bayan an kai abu zuwa ga majalisar malamai sun duba an kai an kawo an tattauna an duba an hanga an hango ga dama addinu mabniyun alal masalih sai a ga maslahar shine a yi switching daga asalin hijiriya a koma miladiya din domin a kare waccan maslahar a tsaye da waccan mafsadar ta abin da ake asara Ala bashi kowa a cikin gida kuma ya yi yadda yake so saboda haka sai ya zanto yanzu rasmiyan officially a saudiya su ma sun koma lissafin miladiya dangane da abin da shafi wasiƙunsu da alaƙoƙinsu amma ba wai an ce malami in ya zo aji in zai rubuta date sai ya rubuta na miladiya kuma ba an ce dole duk wani ofis yanzu idan zai gudanar da mu'amalarsa ya daina amfani da hijiriya a ba haka ake nufi kuma wannan bai sa duk da haka sun ɗauke ranakun karatu sun mai da su irin ranakun ba na yanzu a mu kun muna fara daga litinin mu tsaya juma'a to su kuma asali a da suna farawa asabar su tsaya laraba to alhamis da juma'a sai su huta juma'a ranar ibada alhamis kuma shirin ibada to amma su ma yanzu sai suka lura cewa yawanci in aka ba da hutun ranar laraba to alhamis ce kadai ake mura juma'a ana shagala da ibada to ita kuma alhamis nan babu abin da ake yi sai suka ce to yanzu su ƙara matso da alhamis ɗin ta zama ita ce ranar karatu a yi karatu lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a da asabar sai a huta sau da aka yi yanzu kamar daga shekara ta dubu biyu da goma ne ko da sha ɗaya sai suka komar da sha ɗaya ko da sha biyu afuwar sai suka komar da karatun su alhamis da juma'a ne babu a juma'a da asabar ne babu da yi ranar lahadi sai a yi karatu ko kuma a yi aikin gwamnati har zuwa ranar laraba wannan shine dangane da abin da ya shafi lissafi wasu malaman suna tsanantawa akwai malaman da idan ka tura musu da gayyata ma in suka ga cewa ka fara gabatar da lissafin grigori akan na musulunci to ba za su zo a fahimta ta wannan fahimta ta ce wannan kuskure amma kuma daidai ne faɗakar da mutane da nusar da su akan bawa lissafin hijira muhimmanci domin shine namu amma ka a akan abin da watakila ko mutum tun taso wasu a makarantar boko ga abin da ake koya masa ga kuma abin da ya taso yana shi bai ma san waccan aƙidar taso ba kai ne yanzu kake masa bayani wani lokacin ma gwanda ka kyala mutum ma a bai sani din ba jahalun ne la yahuru wa ilmun la yanfa to saboda haka sai kinga kamar an dan tsananta a ciki musamman da yake babu wani nassi ko kuma wanda daga cikin salaf da ya ce lalle sai an yaka sai mu dawo batun kwanaki shi ma abun kunya ne ka sami yaro a cikin gida da aka sa shi a kindergarten zuwa nursery zuwa primary zuwa secondary amma ka tambaye shi watannin musulunci bai sani ba amma watannin boko ya san 30 days has september april june and november all the rest of 31 except february which has 28 amma ka zo ka ce masa ya kawo maka al-muharram safar rabi'in al-awwal ba zai iya ba ga yaro ya kai secondary bai iya ba wannan abun kunya ne ga dan musulmi sannan kuma ka ga yaro wai kirkicewa ake wani kace mai ranar litinin ko talata wani sai ka ce mai monday ko tuesday ni wallahi da girma na ba na tantance tsakanin har yanzu ban iya da sunan asabar ɗin turanci sosai ya take nema saturday ko in ka ce min saturday sai na yi tunani na tuno asabar kake nufi sannan na gane kuma sai nake ganin wannan ba na kasu ba ne na kasu shine ka tambaye ni wanda musulunci yake amfani da shi ban sani ba sauraka nima na goyi bayan tsanantawa akan lalle a riƙe namu na musulunci amma kuma maslaha ta rayuwa ta sa dole ba za mu bar wancan ɗin ba da in maka bari to su za su cinye kasansu kuma su zo su ci namu baraka shi yasa wajibi ne mu tsaya mu ma a tare da mu anan Allah subhanahu wa ta'ala ce inna iddatash shuhur inda Allah ashara shahran fi kitabillah ashara lafazin ashara jumhur suna karanta shi bi fatahi shi ibna asha ashara abu ja'far al-madani shi kuma ya karanta shi da daurin shi da ibna ashara inna iddata shuhur inda Allah na ashara shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ardh to shuhuri inda Allah a wajen Allah ina ne wajen Allah Allah yana da waje yawa wannan magana ce amma abinda ake cewa a hikimar ubangiji ai fi hikimatin lahi baraka wa ta'ala kamar yadda ya karfafe ta da cewa fi kitabin lahi wanda shi ma yana da alaka da asalin hikimarsa in iddata shuhuri sannan shuhur jam'i ne na shahar wanda shahar wa ala shahar wa ashhur idan ba su da yawa watannin ba su kai bakwai ba za ka ce ashhur shine ne jam'u illa kenan kuma suna da yawa daga bakwai takwas har zuwa malala gashin ciki za ka ce musu shuhur wannan jam'u kasra wannan kuma jam'u illa wanda kuma yana da mahimmanci mutum ya kiyaye wajen jam'i domin akwai inda za ka yi jam'in a ci gyaran ka lokacin da ake yin musabaka ta waka a suƙe ukas kafin zuwan manzo Allah su sa kafin aiko shi an bawa Nabira ya zama shine alkalin mawaka in ka zo kai waka za a jinjina a ce kayi daidai amma za a fitar da sarkin mawaka wanda duniya za ta ɗauka ta ce wane ne to kowa yana zuwa yana yi sai ga aisha maimun ibn qais ya zo ya yi waka wanda dama yana ce ashabul mu'allaqat gwani ne sosai kwararre wanda yake da waƙar waddi hurairata innar rakba murtahilun wa hal tutiqu wada'an ayyuha ar-rajul far'a'u bayda'u masqulun awariduha tamshi al-huwayna kama yamshi al-wajh al-wahil كأن مشيتها من بيت جارتها مر الصحابة لا ريث ولا wannan waƙar da an santa to da ya zo ya waƙa waƙarsa sai aka jinjina masa aka ce shi ne amir shu'ara gaba ɗaya an ta ash'ar shu'ara in ji nabi alƙali kenan ya wuce sai ga khansa'u ta zo ita ma da ta yi sai aka ce to ke kuma ke ce a mata ba wacce ta kai kike raka ana nan sai ga hassan ibn sabit ya zo shi ma da izo izba waka izba waka izba waka ya bada kunya a wurin sai shi aisha sai shi na biyo yake cewa ba dan na ce da aisha shine amirul shu'ara ba ash'aru shu'ara ba da na ce kai ne to lokacin jahiliya ne hassan sai ransa ya faci sai ce ana ash'aru minka wa min abik da kai da ubanka din na fi ku iya waka ya eh, zo da shi kawo shi sai ce to ni na fi ka na uban ubanka iya waka sai ce to ai ba a da baka za ka faɗa ba sai ka faɗa a aikace mu gani kawai zai hassani ya sabu waka ya ce lanar jafanatul yal ma'ana fi duha wa asiyafuna kurna min najdatin dama ولدنا بني الألقى yi muharrikin fa akrim bina khalan wa akrim binabnama to akwai wani bawan Allah da yazo zai musulunta saboda muhimmancin karɓar musulunci za mu dakata domin ya musulunta sai kuma mu ci gaba bismillah kawo shi yana jin hausa? ok baya jin hausa? Uh, please you can hold this What is your name, my brother? My name. Eh, eh, eh, your name, your name. Daniel. This? Daniel. Daniel. So, have you reverted before? Yes. Or you have come here to accept the word of acknowledgement? Uh, Okay. So you are here just to announce your reversion. So congratulations our brother. You know we are all created as Muslims as Prophet Muhammad told us it is only destiny that drives us to accept another religion. Maybe your parent happened to be Christian then you find yourself in in the community of Christian and you become Christian. That is why we are not saying conversion, we are saying reversion. You have reverted into your original religion that you are created in. So, and you, you, you, you already pronounced the word of acknowledgement. Okay, the word of testimony. That is, you be a witness that there is no one to be worshipped except Allah. That is the Creator. And you be a witness that Muhammad is the messenger of Allah. Have you changed your name? So what is your Muslim name? Abdullah. So make sure that you associate with Muslims to teach you how to worship Allah subhanahu wa ta'ala. We congratulate with you once again. Thank you very much. So you can go to our brothers and then they will help you to, to, to tell you what to do next. Thank you very much. You are now our brother and uh, uh, we will try our best to see that your Islam is going in order. Thank you very much. To minha arba'atul hurum uh, akwai watanni hudu akan da muke magana yawa hassan ibn sabit da shi da da shi da wancan nabira ko to hassan ibn sabit yana rufe bakinsa sai nabira ya ce to a hakan kace fi ni da ubana iya waka to kafin a je kai kan ubana ka ce lana lanal jafanatul hurru mu ne muke da manya-manyan daro-daro masu haske wanda ake dafa abinci yal ma'ana firtuha wanda in ka zo da rana zaka tarar da suna kyalli saboda an dafa abinci a ciki yace to wannan ya nuna kenan daro daron da kuke da shi daga bakwai ne zuwa ƙasa tunda kace Japan Japanat tunda Japanat jam'i ne na abin da yake daga ɗaya zuwa bakwai yace ai na zaci zaka ce Japan? daga bakwai zuwa sama to da sai mu ce ai aka zo garin na kuma za a tarar da manya-manyan tukwane amma nan ka nuna mana ba su fi bakwai ba kuma da kace jafanatul aljafanatul urru yalma'ana fi duha suna kyalli da rana yace to ai ta hasken rana ne yadda ke su suke kyallin da ma cewa kai yalma'ana fi duja da daddare to mun san ba abin da zai sa su kyalli da daddare zai abinci amma anan sai ka ƙara bayani a fahimta da kace kuma wa ta kubbanmu mu yaqturna min jidatin dama za ka ga suna digar jini saboda da zarar kun ce a zuwa taimaka muku za mu ebi takobi mu je mu taimaka to sai ka ce wa asiyafuna shi ma yana kubban naku daga bakwai da zuwa ƙasa da ta kai wasu yufuna to da sai mu gane cewa wannan jam'u kasara ne ba jam'u illa ba sai ce kuma kana cewa ya waladna banil alqa wa muharrikin ya ce kai yanzu tun da kake wani mutum ne ka taɓa jin yana takama da ɗan da ya haifa ai kana takama da waɗanda suka haife ka ne ba waɗanda ka haifa ba wanda ka haifa ai ba kai kaɗai ka haife su ba wanda suka haife ka ko su suka haɗu suka haife ka yawa waƙar hassanu zafi kace kace ta yadda zaka san balarabe is very particular akan abin da ya shafi harkar lafazi to shi yasa ko Allah in yi maka amfani da kalma a Qur'ani to ka sake kallon ta ita kadai ta ishe ka ka tsaya ka yi kana tunanin ta da yace inna iddatal shuhur me yasa bai ce inna iddatal ashhur ba in ka san larabci to zaka san ashhur tana nufin watanni masu yawa daga goma zuwa sama amma ubangiji subhanahu wataala da ya tashi maganar idda yake ke cewa wallazina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata shuhurin ne ko ashhur ashhur saboda ai guda hudu ne ba su da yawa Allah subhanahu ta ce lil ladina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ata ashhur amma nan sai aka ce shuhur abin da yasa ko ake kiran wata da suna shahar kun sa akwai manci tsakanin kamar da shahar ko wanda bai iya larabci ba dan kolo ko titibiri a larabci zai iya mixing ya ce kamar a madadin shahar alhali kuma kowanne daban kamar shine structure watan da yake sama shi kuma shahar shine adadin kwanakin da aka iyakance a kowane wata abinda isa li'annahu ishtahara bi hadha al-ism shi yasa kowane wata ko da ka faɗa masa shahar ko baka faɗa mai ba akwai kalmar shahar a baya misali shaharul muharram shaharu rajab har izuwa da ƙarshe to inna iddata shuhur inda Allah na ashara shaharan fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda منها أربعة حرم ذلك الدين القيم وبنجي سبحانه وتعالى يتي ذلك وإنهم وتني قدا قوم شابيو دكما kirge watanni guda hudu a matsayin watannin Allah masu alfarma wannan kashe-kashen da Allah ya can ya bar takwas nan kuma ya bar hudu ya ce ba za a yi yaƙi a cikinsu ba addinul qayyim wannan shine tsari domin asali addinin ana nufin annizamul mansubu ila al-khaliq tsari wanda ake danganta zuwa ga mahalicci shine addini wanda ya kunshi kankan da kai da kuma wasu ayyuka na bauta to amma anan da aka ce addinu ana nufin annizam wannan shine system tsari alqayyim wanda yake shine daidaitacce fala tazlimu fihinna anfusakum kar ku zalunci kanku a cikin waɗannan watanni ta hanyar yaƙar junanku bayan Allah subhanahu wata'ala ya haramta yaƙi a cikinsa ko kuma fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku cuci kanku a cikin wannan wata ta hanyar halatta yaƙi a cikinsa kamar yadda za mu ji a cikin aya ta gaba ta innaman nasi'u da sai su ari alfarman watan sai su ce to mun ranci alfarman watan ma biya a wani watan almuharram ba za a yi yaƙi ba sai su haƙura safar sai su ce to abin nan zulhijja ba a yi yaƙi ba zulhijja ba a yi yaƙi ba sai ce to kuma ma mu zama zauna a muharram ma ba za mu yi yaƙi ba sai ce to mun ari almuharram din ma mai da shi safar ko rabi rabi'il awwal to sai Allah ya ce ta tazlimu fihinna anfusakum kar ku zalunci kawunan ku fihinna a cikin wannan wata wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa ku yaki mushrikai gabaki ɗayan su kamar yadda suke yakar ku gaba ɗaya koda ta kama sun zo sun kawo muku farmaki a cikin watan Allah ne alfarma ku dai an hana ku ku fara musu da yaƙi amma idan suka zo suka yaƙe ku to da masallacin Allah mai alfarma da watan Allah mai alfarma ba za su hana ku mayar musu da martani ba kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa ash-shahrul haram bish-shahril haram wal hurumatu qisas فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم Allah ce duk wanda ya cuce ku a wannan watan kurama domin azzalimi macuci sai ya ga tabbas a tsaye kake za ka rama sannan zai dina ya ga famane ta da alaikun fa'ata du alayhi wannan sai ya zama almisul bil bisul bi misli ma ta da alaikun can kuma a cikin bakaran da Allah ya ce wala tuqatilu min inda almasjid alharam hatta yuqatilu fi qul qitalun fihi kabir وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم وذلك جزاء الكافرين mahallin shahid shine wala tuqatiluhum inda al-masjid al-haram hatta yuqatilukum haramun ne yaƙi a masallacin Allah mai alfarma amma an suka rufan muku kuma ku ɗau makami ku ramu fa in qatalukum faqtuluhu in suka taɓa ku a cikin ɗakin Allah ko a watan Allah mai alfarman ku ramu to in kuka yi haka wannan shine yake nuna cewa ku masu takawa ne sai Allah ce annallaha ma'al muttaqin ku sani cewa Allah yana nan tare da masu takawa ta hanyar taimakon su da kuma ba su agaji idan aka taba sun suka tashi za su daukan sa muddin ba su suka fara taba mutane a cikin wannan wata ba ran zamu dakata saboda kurewar lokaci gobe in Allah ya kai mu za mu wata watakila dai la'alla ma iya shiga yakin tabuka gobe mukaddimarsa da jibi mu karkare zuwa bayaninsa sai mu dakata a nan in allah kai mu da jibi a jibi litinin muna kara sanarwa cewa ita ce ranar da za mu rufe karatu baki ɗaya sai kuma allah ya kaddara inda ranmu da lafiyar mu kuma da iko da dama allah ya sake dawo da mu ya Allah muna roƙonka ka sa mu cika da imani Allah muna roƙonka ka ɗaukaka darajar mu a duniya da lahira Allah muna roƙonka ka tsare mu daga riya Allah ka tsare mu daga jiji da kai Allah duk wani aiki da zai nisanta mu zuwa ga rahamanka Allah ubangiji kar ka kusantar da mu zuwa gare shi Allah ka yafe mana kusafuran mu Allah mu bayan ka ne masu laifi Allah ka yafe mana Allah mu bayan ka ne masu rauni Allah ka karfafe mu Allah mu bayanka ne marasa dabara marasa gata ka zama gatan mu Allah muna roƙonka dukkan wani abu da muke nema a wajenka na alkhairi ka ba mu ya ubangiji wannan wata ka samu cikin masu samun rahama da gafara Allah ka yanta mu daga wuta Allah kar ka bari ya zama muna cikin wanda za su shiga wuta Allah ka ba mu ilimi mai amfani Allah ka ba mu iko amfani da ilimin da ka ba mu Allah dukkan mai wata bukata a wannan taro namu bukata ta kusa ko ta nesa ta duniya ko ta lahira ubangiji Allah ka biya masa dukkan mai neman wani abu a wajen Allah Allah ka bashi Allah muna roƙonka masu taimakawa da ɗawainiya wajen ganin ci gaban al'amura na sunna masu ganin masu kokarin ganin ci gaban wannan karatu namu masu kokarin ganin ci gaban wannan masallaci da wannan da'awa ta mu ta sunna Allah ka zama gatansu Allah karka bar su su yi asara a rayuwarsu Allah ka sanya musu ikhlasi a cikin zukatansu Allah ka sanya duk wani kwabo da suka kashe ka sanya sakamakon sai zama ita ce aljanna Allah muna roƙonka masu neman musulunci da musulmai da wani sharri Allah ka mayar da sharrin gare su Allah kar ka bari makiyanka su ci nasara akan masoyanka Allah ka sanya mu a cikin masoyanka na haƙiƙa Allah ka sanya mu a cikin masoyanka na haƙiƙa Allah ka mana sutura duniya da lahira Allah duk wani kunci da damuwa da rashin lafiya da ɗan kuburci da hassada da kiyayya Allah ka ije mana Allahumma rfa' al-bala'a والوباء والطاعون والزلازل ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم حب المسيئين للمحسنين منا اللهم حب المسيئين للمحسنين منا اللهم حب المسيئين للمحسنين منا اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم إنا نسألك العفو والعافية العافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أدركنا ليلة القدر اللهم أدركنا ليلة القدر اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين الله كشريا من زرية الله كرايا من زرية كشريا من سوء ما سنة من زرية تقل الله ubangiji ya ba su masu neman mata na gari Allah ya ba su matan ma masu neman mazaje Allah ka ba su masu ƴaƴa suna neman mazaje Allah ka ba su su kuma samarin mu Allah ka ba su sana'a da rufin asiri ka azurta su da abin da za su rike iyali ka ba su damari, Allah ka cincinu na zamani Allah ka ije mana yan uwanmu da suke kasashen da ake fama da yaki da faɗace-faɗace da yan uwanmu yan gudun hijira wanda a yanzu ta kai da yawarsu suna aikata ayyuka na asha domin su rayu muna roƙon ubangiji allah ka yaye musu wannan damuwa allah dukkan masu tunanin shaidana a cikinsu saboda matsuwar da suke ciki Allah wani ka canja musu da tunani mai kyau mu kuma Allah ka ba mu ikon sauke haƙƙinsu da nauyinsu a kanmu Allah ubangiji ka sa mana da zaman lafiya a cikin ƙasar mu ka bunƙasa mana tattalin arzikin mu Allah ka yi mana zaɓin shugabanni na gara ka sanya adalci a cikin zukatansu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين